a lafiya tarkefen masoyin annabi salamu alaikum ke ta yanzu ba kike shara? Mami, na'am na'am na yaya awal ya shara. Na yaya awal an munafinci na ne? Munafurcin me za ta yi? Na san ta ne. A'a, kai dai kullum baka raguwa da ƙananan maganganu, dama ruwa za ka ebo mahaifinka, ewanka. Ba hajiya shayan fa. <laughs> Allah ya sauke. To ai babu ruwa ne a nan wajen saboda bai zo ba. An ka ruwa a bakin titi ka je ka ibo masa a bakin titi. To da rijiya fa. Amma dai ka san baya wanka da ruwa rijiya ko? Gaskiya Allah in na dauka za a zo a ta mun surutu ga ni gaye na zo na dau botiki wannan yarinyar me take zaman me take yi? A wannan yarinya ai mace ce bai kamata a ce mace ta dauki mm, mm, botikin ruwa kato ba. Ko? ka dauka ka je ka yebo mata tana kwantowa wai ita ga tana wani kwantowa ni ma ba shi gaba balle wallahi sai to Allah sai kwanto to ni ma to wani girma Allah sai kwanto ah. to ni ba kya so na ne kin fitar da ni daga tsatsanki awwal je ka ka ebo masa ruwan da mahaifin ka yi wanka ka san an jima ka dan uwa ruwan nan zai zo ka san wanka da ruwan rijiya je ka ka ebo masa ke kuma ki daina masa dariya na ga yayi lajin dai kawai dai ba na san zo ina babalbal ne a gari amma yanda na sa wannan kayan ba na fasa na sama da dubu biyar ba Allah ba na sa dan wan five to ba baban ka ne ya maka ba eh Shi kenan. ruwan famfo ruwa ko eh ba ko ni me ba ko ma me kake turo mun baki a wai ban raina ki bane na ce bari in tafi to ana lafiya ruwan famfo Allah ya baka albarka ki dai ne masa gwalo idan ya bige ki babu ruwana shi a da ka samu ruwan ne? da famfo da sa awali ne goma famfo a menene wallahi wani famfo wani nane ruwa rijiya ne fa da baka so ya wani ala da nabi mai gida mai ci yasa nake hana ka magana abin da yi Allah, ha ila ha ila Allah. Wai to garin magana ka kila shedanu da suka sun kama mali bai gida. Menene? An zo ka samu wannan sifar. Ai da mana san abin da ake wa yaron nan. To menene mai gida? A'a! Allah ya tsaya. Ina da lafiya ina idan rajo. Ko jama'a zan kira ne. Awal! Awal! Baki da matakara. Waya. Eh? Baki da matakara. A'a mai gida menene wai? Wallahi ban san ko da To menene awal ne ya bar wannan fa? Awal. Eh. Menene? Yayi ne dai wannan.